Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki makasa sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ta lalaban hanyar da za a warware yajin aikin malaman jami'a a Najeriya. Wasu masu fashin baki na gargaɗin cewa yawan yajin aikin zai iya haifar da matsalar karancin masu karantarwa a jami'o'in ƙasar. At University of Jos, in the last four years, professors, professors, cikakken professors da suka bar medical sciences sun kai biyar. suka je kasa da matansu da ko wani da shi da matansa duk professors ne duk sun tafi Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Kaya zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai kawo mana. To amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labarin. iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga a kan tituna tsawon dare na tara a jere ranar lahadi domin nuna adawa da mutuwar mahsa amini a hannun jami'an 'yan sanda na birnin tehran an gudanar da wasu zanga-zangar na nuna goyon baya ga matan iran a sassan duniya daban-daban da suka hada da biranen athens berlin brussels istanbul madrid new york da paris da sauransu An fara zanga-zangar ce a ranar 17 ga watan Satumba a wajen jana'izar Amini wata 'yar Kurdawa mai shekaru 22 da ta mutu kwana ɗaya kafin barkewar zanga-zangar yayin da take tsare a wurin 'yan sanda da ke tabbatar da mata na shiga ta kamala a ƙasar ta Iran mai bin tsarin Islama sau da ƙafa. An kama ta ne a ranar 13 ga watan Satumba bisa zargin karya tsatsauran ka'idojin sanya hijabi. amurka ta gargaɗi rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a ukraine mai ba shugaba joe biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa jake sullivan ya faɗa a ranar lahadi yayin da yake magana a shirin this week na abc sullivan ya ce jami'an amurka sun faɗa wa jami'an rasha a asirce cewa biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin harin nukiliya sai dai bai bayyana yadda amurka za ta mayar da martanin ba sullivan ya ce amurka ba ta da lokaci da za ta yi wasan mayar da martani da rasha amma sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa nbc a cikin shirin mid the press cewa rasha sarai ta fahimci abin da amurka za ta yi don mayar da martani ga amfani da makaman nukiliya a ukraine saboda mun zayyana musu ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. yayin da ake ta laliban hanyar da za a warware matsalar yajin aikin malaman jami'a a najeriya wanda aka kwashe sama da wata bakwai ana yi wasu masu fashin baki na gargadin cewa yawan yajin aikin zai iya haifar da matsalar karancin masu karantarwa a jami'o'in kasar watanni sun yi nuni da cewa tuni wasu malaman na jami'a suka fara canja aikin nasu yayin da wasu suke ficewa daga kasar daga abuja ga rahoton da alhassan bala ya aiko mana dubban ɗalibai a Najeriya na zauna a gida sama da watanni shida. Biyo bayan shiga yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU ta yi. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin ba aiki ba albashi duk da hakan malaman jami'o'in sun yi ƙememe kan komawa aiki tare da shan alwashin sai an biya musu bukatunsu. Ƙungiyar ta ASU ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa Christopher Fihuna ya bayyana cewa irin halin ko'in kula da gwamnati ke yi wa fannin ilimi yasa wasu malamai barin aikin koyarwa a yayin da wasu suka koma kasar waje. At University of Jos, in the last four years, professors, professors, cikakken professors da suka bar medical sciences sun kai biyar suka je kasa waje da matansu da yaro akwai wani da shi da matansa duk professors ne duk sun tafi kuma da sun tafi suna hanya ma wayanda suke baya su bi su domin za su ce komai na nan zo mu yi aiki a nan so mutane suna tashiwa mutane suna barin kasan nan a yanda wasu malaman ke barin aiki saboda yawan yajin aiki da rashin samun wasu damammaki koya makomar ilimi za ta kasance a manyan makarantun kasar idan ba a ɗauki mataki ba cikin gaggawa kuma a hanyoyi da suka dace za a wayi gari jami'o'in namu sun koma hoto babu malamai sai jahilai wanda dama can kamar yadda ne bayani ba wai su suna son koyarwan ba ne an ba su ne kawai don sun rasa abin da za su yi da zarar kuma sun samu wani aiki su ma sai su gudu su bar wannan aiki na koyarwa sai ya kasance ba a samun abin da ake bukata. baya ga illa da wannan abu da ke faruwa ke da shi ga ilimi shin yana iya shafar wasu fannonin rayuwa a wayi gari dole waɗanda aka iya samun su za a ɗauka ba tare da cewa sun karantu sosai ba sun san makamar aikin gurin da aka ɗauke su shi ya sa ma a yanzu zaka je wasu gurare da zaka tarar ɗalibi ya fito daga jami'a ya gama botar ƙasa an ɗauke shi aiki in ka bashi takarda ya rubuta maka memo sai ku kwana ku ini ya gagara rubuta in kuma ya kasance gurin da aka ɗauke shi ba wai aiki ne na ofishi ba aiki ne da ake bukatan professionalism ya zama injiniya ne ko ko misali malamin likita ko kuma malamin magani da sauransu sai ya kasance mutum bai san makamar aikin akalla ɗalibai sama da miliyan ɗaya ne a najeriya suka rubuta jarabawar shiga jami'a a wannan shekara wanda suke jiran yajin aiki don samun gurbin karatu alhassan bala daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. jiya lahadi a mogadishu babban birnin kasar somaliya wani soja ɗaya ya mutu yayin da wasu kuma su shida suka jikkata a kasar bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani sansanin soji da ke yammacin mogadishu kamar yadda wani soja da wani ma'aikacin asibiti suka shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters ƙungiyar al-shabab da ke kawance da alka'ida ta somaliya ta ɗauki alhakin kai harin ɗan ƙunar bakin waken dai ya yi sojan gona ne ya shiga cikin sauran sojojin gaske yayin da suke shiga wani bariki da sanyin safiyar jiya lahadi kafin ya tayar da bam ɗin kamar yadda wani soja a sansanin sojin mai suna captain aden omar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters wata ma'aikaciyar jinya asibiti a asibitin madina ke birnin mogadishu ɗin ta shaida wa kamfanin dillancin labaran na reuters cewa sun karbi gawar soja ɗaya da ya mutu da kuma wasu mutane shida da suka samu raunuka. Akalla mutum sha ɗaya da suka hada da 'yan sanda takwas da wani ƙaramin basarake suka mutu a yankin arewacin ƙasar Kenya da ke fama da matsalar fari yayin da suke bin sahun wasu barayin shanu a cewar 'yan sandan. Satar dabbobi ko kuma takaddama kan kiwo da kafofin ruwa sun zama ruwan dare tsakanin al'ummomin da ke kiwo a arewacin Kenya. 'Yan sandan sun bayyana a shafin Twitter cewa an kai wani mummunan hari da barayin shanu a gundumar turkana a ranar asabar takwas daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda ne biyu farar hula da kuma ɗaya wani basarake 'yan sandan da aka kashe dai sun daɗe suna bibiyar 'yan ƙabilar pokot da suka kai hari wani ƙauye suka gudu da shanu. a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo a nan na cewa karfe uku na dare ne da minti tara takwas na safe kenan da minti tara a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti tara Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a yaushe muna nan a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa wanda ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattauna da matasa na yankin karamar hukumar karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na kaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. Shin ya hakan kan shafi rayuwar matasa ne a yankin da kasuwancinsu kuma wace gudumawar matasan za su bayar wajen dakile yiwuwar ayyukan 'yan ta'adda? Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Rima, Buhari Yunusa Kumuriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya Ibrahim Abubakar Rima na magana ne kan inda yake ganin zai fi tasiri jami'an tsaro su rika tsayawa ko sanya ido kan hanyar Abuja zuwa Kefi a jihar Nasarawar. kasa ka san me yana da kyau ai a shi ka local government a ce akwai gurane da a keɓance wanda da a sa do matakan tsaro su zama suna zama a gurin saboda irin guraren kamar ya ce kamar daga in ka bar in ka bar nuna za ka yi ta gwandaran nan akwai da wani guri mai dan daji a gurin kaga irin gurin ya kamata a rinka eh, yawwara a nan ka irin aje kamar polisa guda shida boko haka yawwara irin gurare ana dan tattaka wasu ka gane amma polisa ba za su wannan ba sai dai su daidai gurin police na su yanzu wucewa eh sai a sa road block in an zo wuce an kama ka kenan sai a ci ka tara ina ya zama haka okay in dai in dai suka bar daidai gurin suka je irin gudanar na na lissafo yanzu ko irin su ta gurin ku cika da akwai duba akwai wasu waye waye kaga ana gurin duk dare duk wani waye za su ya harkar su ba wanda sani to irin wannan abun in dai san da dokan ne yadda ya kamata sai a je irin gudanar a sassa matakan tsaro su zama suna gurin akwai labarin da na ji banda ma ibrahim wannan mm. matsala ta eh, firgita da 'yan ta'adda mm. wasu barayi da daddare eh, a yankunan suna shiga su fasa shagunan mutane su yi sata mm. haka na ga akwai inda na ga wasu 'yan banga da gora suna rike da ita wanda duk ya rada mutum goran nan ba magana da torchlight eh, zan iya cewa ka gane ka san da dan gari aka ci gari aka ci baƙo bai taɓa zuwa waye je shagon mutane ya fasa ba dole za ka samu a cikin matasan garin da suke zama ba su da aikin sai irin wannan aikin in dai a fasa mutanen shago so ni dai na san cewa ita eh ba an dauka kwaran eh, mataki har ya zama cewa akwai wani jirgi mai saukan anguli da tashi anguli yana zagaye jihar nasara kusan kwana biyu uku eh, sati biyu da suka wuce kafin dokar kenan kafin dokar ta fara ake irin dube dube kenan mm. na fahimta amma me yasa in dai dare yayi ba iri wani abubuwan eh sannan kuma matakan su hmm? sannan su eh, eh. Eh, su irin polisa su vigilantin nan in an ba su special training ka gane ya kamata a rinka deploying din su inda ya kamata irin dan kananun dajina haka da dan wasu gurare da mutane ba cika wani harkar labar wato ba su dace da aikin gari ba eh, yawa ba su mana malam nasu akwai wata matsala da take faruwa an yi ittifaki duka matsalolin tsaro a kasan nan in za a aikata su da mashina ake aikata eh. wannan highway din mai mashin baya ma bukatan ya aiki da ita idan yana idan zai tashi ya je shi ya yi wani aikin a sha zuwa da tattara hanya wannan babbar hanya a tare ta wai da zumar wai ana tsaro ne ni a gani na wannan kawai ba tsaro ba ne ba gaskiya saboda zaka iya tafiya tun zaka iya gama karu ka baki ɗaya baka hau wannan titin duka akwai ta inda zaka bibbi ka wuce to kaga kenan tsaron tsaron da duk ake so a bayar gaskiya akan wannan babbar hanya bai yi ba wallahi wato kun da za a bi lunguna-lunguna a zaga eh, har a mafi dole a sake dawa kan babbar hanyar da farko ya kamata mutanen gari su taimaki jami'an tsaro ne duk inda suka ga wani mutumi da bai eh, kwanta musu ba su yi kokari su tura su tafi police station su yi reporting da wuri-wuri saboda a zo a bincike shi amma tsaron dai 'yan sanda a bakin babbar hanya wannan ba zai ma dakatar da wannan abin da ake tunani to ai wannan ba ma wani abin da yake karawa illa ibudewa wani abu ma da yake bani mamaki shine da kafin wannan dokar ta zo da za ka fita bakin hanya na nan maraba inda ai mutane suka fi yawan hada-hada hanya da ta tafi aso da hanya da ta bi karo dinna nan ne dai za a ce gurin da ake sauke ma'aikata da 'yan kasuwa in sun gama harkokinsu za su tafi gida so za a ganin gurin tun daga yuton na wurin masallacin juma'a din nan har ka biyu har ka zo ka wuce kofar gidan ba'ari ba inda za ka ga akan hanyar nan wai an sa no fakin yadda za a nuna maka alamar kakkafa ka a gurin so amma abun mamaki sai ga cewa ba ma iya jami'an 'yan sanda bane ne su wa'annan eh, jami'an sa kai din nan su za ga su ne da kama mashin su ne da kama keke su ne da in sun raina maka hankali ma an ka faka da motar ka su kama ka so kaga shi yasa ake samun matsaloli maimakon su tsaya a cikin kasuwanni da unguwanni su kare rayuka da dukiyoyin mutane ai ko cikin satin nan ma an buɗe shaguna a cikin kasuwanmu an ɗebo wani mm, babban international ba a cikin nan dai kasuwar ta ainihin kasuwar mara ba babban attajirin kasuwanmu wanda daga cana ike kawo kayansa aka buɗe aka shiga tasirin aka shiga aka masa mahaukaciyar sata so kaga irin wannan ni sai in ga jami'an tsaron nan da kuma tsakaninsa da police station kwata-kwata na ganin shopping center ne kawai ta raba su tunda su ma jami'an 'yan sanda a shopping center suke kuma daga shopping center hanya ce ta raba kawai sai shagunan bawan Allah nan so kaga wanda yake jikin police station aka ce an shiga irin waɗannan guri an masa irin waɗannan ta'addanci so kaga mu sai mu ga cewa jami'an tsaron abubuwan da ya kamata su yi su bullo da tsari waɗanda ya kamata su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba haka suke yi ba suna fakewa da wannan su nemi kuɗi ne ni a nawa fahimta. ya nuna watakila suna can bakin titi nan kuma cikin shaguna ko lunguna ana yin abin da bai kamata ba. Saboda kamar yadda dan uwana Buhari yake magana wannan bawan Allah muna tare da shi zaman oga yake a gare mu kuma attajiri ne. don ya wuce wannan amma abin mamaki a ce kusa da ga guri ga police station a ce an shiga ta silin an masa sata abin abin dubawa ne kuma aka shiga har aka gama har aka yi satan har aka fito har yau ba a kama kowa ba wai kuke mamakin wannan jamilu ka manta ba rafa. shekara guda kenan an je da trailer an faka an buɗe shago an loda shinkafar shagon gaba daya kuma daga shagon kana gano police station daga police station kana gano gurin in ji ba shi ce akwai lauje cikin naɗi to amma ni abu ne <laughs> ibrahim <laughs> in an sa lauje a naɗi <laughs> ibrahim ka san ka kula da girman lauje kuwa kai amma labarin ta dan girgiza suka ce daga inda aka yi abin kana hango politician station yanzu saboda Allah wani irin wani irin activity zan ce wani activity da zai faru daga nan kana kallon politician a ce su ba su ji ba ina suka je to gila an tura jami'an ai sun tiri wasu wajen ne na eh to ko da an tura jami'ai sun tiri a bakin hanya so ya kamata a ce nan cikin kasuwa da angwani shi mai gadin da yake wurin ma ya fito ya yi bayani ai ya ce yana ya ga lokacin da suka zo kuma ya ga lokacin da suke ta abin ya fi sa so ka gani so irin wannan me yasa bai buga waya ko yayi kokarin yin wani abu to ni ina ganin karshen ta ban masa wannan tambayan ba amma karshen ta ba mamaki ko ya je kamar inda ka faɗa sun fita to amma ai bai kamata a ce Eh, babban police station yadda dpo yake a wurin nan a ce an bar gurin nan to kaga wannan ya nuna cewa yan ta'adda ma za su iya zuwa su balla gurin su ce kowa ma ina su gurin maganan wai ma wai sun tafi sintiri bakin hanya a abin da muka sani shine yan sandan nan suna in dai tsaro ne to kansu suke fara tsarewa dole police station ta fi wannan bakin hanyar tsaro ana akwai shekarun da a baya ake kai hari a kan ofisoshin jami'an tsaro eh, yanzu ma abun watakila arewa ne sauki amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai hari yankin kudu maso gabas yan ifof sun fi jami'an tsaro matasa ku dakata a nan makon gobe in allah ya kai mu ma daura godiya ga matasan na karamar hukumar Karuwa a jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shara. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Yalika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Kamar da yanzu kuma sai shirhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kudurin gwamnatinsa na kawo karshen matsalar tsaro da ke fuskantar Najeriya kafin karshen shekarar nan da muke ciki. Shugaba Buhari ya furta hakan ne a lokacin wani biki na al'adun gargajiya da aka shirya a fadar Oni na Ife Oba ogun wusi Bikin da ya samu wakilcin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ta hanyar ministan cikin gida kuma tsohon gwamnan jihar ta osun chief ralph arabisola sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa kakakin yakin neman zaben chief ahmed bola tinubu kuma karamin ministan kwadago festus kiyamo ya kare matakin da kwamitin ya dauka na cire sunan mataimakin shugaban kasa yamewa shubanjo da kuma sakataren gwamnatin najeriya boss mustapha a cikin jerin 'yan siyasar da za su taimaka wajen yakin neman zaben chief ahmed tinubu a zabe mai zuwa a wata sanarwa da festus suskiya Kiyamu Yattar ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ya bukaci kada a sanya sunan mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da kuma Boss Mustapha a cikin jerin masu yakin neman zaben domin kuwa kamata ya su zauna baya su rike gwamnati a lokacin da ake hada-hadar zaɓe sai dai tuni kuma 'yan adawa suka ce Osinbajo da Boss Mustapha sun ki shiga jerin masu yakin neman zaben ne a sabili da adawa da suke da ɗauko musulmi a matsayin mataimakin shugaban kasa sai kuma jaridar Premium Times ake ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta mai da hankali ne akan rikicin cikin gida da ya kici ya cinyewa tsakanin gwamnan jihar Rivers Wilson Wike da kuma shugaban jam'iyyar PDP Yoshia Ayu inda gwamnan na jihar Rivers tare da wasu gwamnoni da suka hada da Sheyi Makinde na jihar Oyo dan jihar Abia da kuma jihar Benue dukkanin su suka buƙaci lallai sai Yoshia Ayu ya sauka daga kan mukaminsa na shugaban jam'iyyar domin mai da jagorancin shugabancin ga yankin yankin kudancin najeriya tunda alhaji atiku abakar ya fito ne daga arewacin kasar sai kuma jaridar daily trust jaridar daily trust dai ta mai da hankali ne akan yajin aikin malaman jami'o'in najeriya a su inda yanzu haka kungiyar a cewar jaridar daily trust ta ɗauka kara dangane da wani hukunci da kotun ma'aikata ya bayar da ke umartar kungiyar da asu da ta umarci 'ya'yanta su koma bakin aiki sai dai a wani kara da babban lauyan kungiyar ta asu femi falana ke jagoranta ya bugaci kotun ɗaukar ƙara da dakatar da hukuncin da karamar kotun ta zartar sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari da yanzu haka ke ziyarar aiki a ƙasar amurka wajen taron majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga shugabannin afirka yan uwansa da su tashi tsaye na yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban buhari ya bayyana takaicinsa cewa ya cin hanci da rashawa ya hana nahiyar afirka ci gaba ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. Iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga a kan tituna tsawon dare na tara a jere ranar Lahadi domin nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda na birnin Tehran. An gudanar da wasu zanga-zangar na nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya daban-daban da suka hada da biranen Athens, Berlin, Brussels, istanbul madrid new york da paris da sauransu an fara zanga-zangar ce a ranar 17 ga watan satumba a wajen jana'izar amini wata 'yar kurdawa mai shekaru 22 da ta mutu kwana ɗaya kafin barkewar zanga-zangar yayin da take tsare a wurin 'yan sanda da ke tabbatar da mata na shiga ta kamala a ƙasar ta iran mai bin tsarin islama sau da ƙafa amurka ta gargaɗi rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a ukraine mai ba shugaba joe biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa jake sullivan ya faɗa a ranar lahadi yayin da yake magana a shirin this week na abc sullivan ya ce jami'an amurka sun faɗa wa jami'an rasha a asirce cewa biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin harin nukiliya sai dai bai bayyana yadda amurka za ta mayar da martanin ba sullivan ya ce amurka ba ta da lokaci da za ta yi wasan mayar da martani da rasha amma sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa nbc a cikin shirin meet the press cewa rasha sarai ta fahimci abin da amurka za ta yi don mayar da martani masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙa kenan ashirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su za kuma iya leƙawa shafukanmu na twitter facebook da instagram domin sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan amadadin hanifa kabir isa da kuma solomon abu da hada mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa auna lafiya mu kuma mu karasa kwana lafiya.